what did you need? alaikum salam. Mm, kuna lafiya? Lafiya lau. Ya lafiya ɗin wanda yake. Alhamdulillah. Ya cikin baba? Tuma sha Allah. <laughs> Labarin abincin zaben kenan har an gama girki. Na ce kuna gida ne? Eh dama zan zo ne in dama wa baba kunu. Yadda na saba dama masa. Kamar yaya za ki zo daga auren jiya jiya nan ki ce min yau za ki zo me za ki zo ki mana? A'a oh, ko oh, oh, sha zaman ki. Ki ji da mijinki ni ma na gama komai na yi dama mijina kunnensa. Ba wani damuwa shi ma ya bani ya ce min na taho. In wani abu ne faru ki gaya min ki daina buga min zuciya. Ba komai wallahi shi ya ce min na zo. To shi kenan. To sai kin zo ɗin. Allah ya ki lafiya. Amin amin to sai na zo. Yawwa. Yawwa. Mhm. Lalle ma wallahi malam ba fita dole ka zauna ka ji me ya kawo yarinyar nan da aure jiya jiya nan Allah ba zan iya tara wannan abin ne kaɗai ba abin ya min yawa a matsayina na mace ya rabu kwana a tsaye haka ƙerere ko na ce a tsaye haka ƙerere ni kuma ai ban san gidanku haka kuke da wannan tarbiyyar ba iyayenki ba su koya miki irin wannan tarbiyyar ba ban san inda kika ɗauko wannan iskancin rayuwar taki ba ko wato shi kenan kin zama abin da kika zama ko ni din nan ni ni yanzu uwar kika gaishe ta haka a tsaye ki ce mata ina kwana na ce in uwar ta ki haka za ki gaishe ta da ke nake magana kike wani kallon sa ni nan da ke nake na magana mara kunya fitsararriya ita ma ai za ta yi <laughs> au ta yi haƙuri zuciyarta ta shafi zuciyarta ko lalle ina ganin duniya lalle yanzu nake ganin rayuwa a gurin 'ya'yan nan kai wannan yarinya da ta tashi da safe yar uwarki ce ta tashi ta yi shara ta yi wanke-wanke ta dafa abinci ta bi kawo amma ke yanzu kin ɗauke shi kin rataye jaka kamar ɗan wanzamiya za ku fita Za ku je wai sayayya ko? Za ki tsotse min kuɗin ɗa ko? Kin zama lashe moli. Shukura, haji. Haɗuwar jini. Mhm. Haɗuwar jini. Haɗuwar jini. Haɗuwar jini. Wai menene haka ne? bai kamata ki dinga yin irin haka ba ko ba haka ba ne. Yanzu ni za ka gaya bai kamata in yi haka ba? Kana dai ga abin da tsohuwan nan ta yi min ba. Kai ne fa ka sa ni in je in koma in gaishe ta amma kana je abubuwan da take gaya min kaga. Ni na gaji. Ni yanzu gida za ni daga nan ba zan iya ba. Ni ba na san ina ji kina maganar gida za ki za Ita zama da manya sai hakuri ko ba haka bane bata zaba zama da sirkai bane ko ba haka bane yanzu ne farkon zaman da sirkai idan aka kwana biyu ta fahimci yadda abin yake za ta zauna za ki ga abubuwan sun wuce malam dama can ni fa auren nan ba san shi nake ba kaga babata ba wai bata so na yasa na zo gidan nan ba kuma ban san wannan gidan haka yake ba ga zama da uwar miji Ah, haba ai ba zan iya ba wallahi ban san haka zaman uwar miji yake da shi ba wallahi da ni ba zan yadda ba shukura wai me kika rasa a gidan nan ba gani ba tunda ina nan ina tare da ke duk wani abin da kike bukata na rayuwa zan yi miki to me yasa take takura min tunda ita ba ita take aure na ba kai kake aure na fa ba ita ba to ki hakuri dai wannan maganganun ne ba na so dan Allah ki bari kin ji ki bari dan Allah please ki hakuri mahaifiya ta ce ko ina so a zauna lafiya mai fahimci juna to shikenan zan yi haƙuri amma ka san me zaka gaya mata ta daina samun ido na tsane mutum mai sawa mutum ido ba matsala ki yi haƙuri babba ce sai an bi ta a hankali komai zai wuce shikenan shikenan ni kaga mm. dama ni fushi na baya do baya zuwa wani tsayi da nayi nike sauka yanzu kaga fashin nan fa da nayi hawa wallahi har sa yunwa na fa tana jina yanzu to yanzu abin da nake so da ke komai ya wuce idan mun fita za mu je mu biya ki ci abinci ki dan zauna ki huta mm. kafin nan mu dawo ita ma kanta ta samu natsuwa zaki ga gaba ɗaya fushin da take ya sauka tana da irin wannan amma da ta yi fushi za ga ta sauka bayan an juma to kafin mu dawo komai zai satin insha Allah komai zai wuce gaskiya ne pizza zan ci to shikenan baki da matsala ah, sannan kuma eh. wurin siyan kayan nan mhm. ni ba a tamfa da leshi nake so yanzu ba a baya wurin masu abaya tsawo. To ya zo gidan sauki idan muka fita yanzu sai mu je a sai a baya mu je mu ɗauki hoto saboda ki ɗan yi nishaɗi ko ba ka bane sai mu je ki ciki sha sai mu dawo. Gaskiya ne saboda ta ɓata min rai fa sosai. Ba komai ki ya haƙuri. Amma abinci za mu fara ci. Kamun mu je wajen sayayya da ɗaukan hoto. Ba komai dukan mun je za mu yanzu. Ya wuce? Ya wuce. Haka ne ke so mu je. <laughs> jini eh. haɗuwar jini haɗuwar jini da ba ni ne abu miki wannan ba to ina jin ka haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini gida gida kuma me yake faruwa a tafiya gida na yi lafiya lau shi ya ce min na tafi. Ha, lafiya ka ce ta tafi gida? Suna da buƙatar ta ne a gidan. Jabir, yaushe ta bar gida da ake buƙatar ta? Me za ta je ta yi musu? Me za ki je ki musu? Da yaron me yake faruwa? Wai ya ce wai dama? Eh. Wai su yake yi bacci. Bacci? A'a yanda ya faɗa, ya ce yanzu gida ne kawai. Jabir, bacci fa ce? Za ka yi bacci, ta tafi gidansu. Hajiya, gidan ne suke da bukatar ta dama tun da kin ga auren nan ba an shiri akai ba kuma akwai dan abubuwa ta saba shi sai ce kawai ta haka za ku mai da ni Jabir haka za ku mai da ni tsohuwar banza a cikin gidan nan wannan ya kawo wannan matsala wannan ya kawo wannan matsala shi wannan ya ya kama mata ya rata ta ta tafi sai ka ce sai ka ce wanzami ya wai sun tafi sayayya kai kuma yanzu ka kori ka saboda za ka yi bacci ta tafi gidansu Hajji akwai abubuwan da na saba yi kun gani ban shirya zuwa ba. Baka shirya me ba? Na ce baka shirya me ba? Ki ji da Allah. Ka ji abin tafi. Sai na da ba komai. Ba komai ba. Jabir. Kowa ashe da matsalarsa. ta kuma irin da ta ya din kenan. Hajiya, ba za ki gane dalilin ba ne. Yarinyar nan zuwanta na gane tana da masifar surutu da takurawa. ni kuma akwai abubuwa da na saba yi wanda kin ga ba ta zo in ba ta zo ba ni zan iya abina cikin nutsuwa in ta zo na ni ba zan samu nutsuwa ba akalla na gama in nayi tunani kwakwalwa ta ta zafi ina so na dan kwanta na huta ta dan yi fresh ta dan samu ne cool mind ina amma in tunanin nasu abubuwan ba za su yi kawai jabir shi da sai ka kora ta gidansu ko na ce sai ka kora ta gidansu na sannan za ka yi abin nan din naka da sirri ko to akwai magana za a yi ta kare tsakanina da ku. dan ba za ku haukata ni ba kuma ba ku samun ciwon zuciya ba wallahi a shekarun nan nawa ya kamata in huta bai kamata in dinka samun matsala a gurin ku ba za ku tashi ko ku tashi kowace kowa ya je kama hayarsa ya je zauna da matarsa ko kuma ni in bar muku gida in je in nemi guri in zauna gidan ubanku ne ku yi ta zaman ku a gidan ubanku ajiya an yi ma an gama ni za ku haukata zancen banza to da me wanda ya fito da wannan matsala wanda ya auro wannan fitsararriya tana tafi tana gurin gatsare gatsare tana gaida mutane a tsaye kai kuma ka ce kai kai kuma barci za ka yi ka kori ba ta ka ce wata tafi gidan wani irin da wani irin abu ne wannan tun tuna gida ta fahimci shi kenan kake fushi dan Allah. Da na kuma zan zaka ka dawo. Wannan ‘ya'yan sai mun sa wando ɗaya a cikin kwalba da ni da ku tukunna. Gaskiya wani bacci za ka yi shi ne sai ka tura yarinya ta tafi gidansu wani irin bacci ne wannan Assalamu alaikum. To, gashi Allah ya kawo mu. Ba fa yayi. To, kin ga nan wajen. Da na kawo ki duk abin da kika gani a nan wajen. Samfur ne. Ki zaɓi duk kalar da kike so. za a kawo miki zattili irinta. Allah? Kwarai da gaske. Na fi gamsuwa ne da nan wajen shi yasa na zo da ke hankali na zai fi kwanciya duk abin da yake bukata ki zaɓa ki ɗauka in Allah da za ka miki shi. Gaskiya ka ga ta yi kyau sosai. Ba ki fa da matsala shi kura duk wacce ta yi miki kawai ki magana akwai irinta kawai ba ki za a yi. Wai ku ba kwa ba da wurin zama ne? A bismillah ga wurin zama nan bismillah za ki iya zauna. Yawwa sai kuma lemu ba kwa ba da lemu? Um, kaga a kawo mata lemu. Ok, ku da To mai sanyi nike so. Sai ka taya ni zaɓa bari ni na zauna. Ka kuma. Ka ɗaɗɗauko lemu. Koda da baki gaya mana komai da fatan bakin ki ba za mu karanta shi a fuskarki zara in dai haka ne a matsayin mana iyaye da gaskiya ba mu miki adalci ba a abba kar ku ce haka ba ku ne ba kuma adalci ba duniya ce bata min adalci ba da zai jefe ni da kalmar abin da ban aikata ba In haka ne, ya kike tunanin zaman ku zai kasance a cikin wannan yanayi? Kaki da umma, komin wuya, komin daɗi. Na ɗau alkawari zan jure. To, wannan dai sai da sai ya kare Ki ci gaba da juriya ita dama rayuwa haka take. Ba kowane abu a rayuwa dan adam yake so sai a same shi ba amma jinkiri mai amfani shi ake nema yadda Allah sa mu muke muka fi ki mun fi kowa san wace ce ke yaya halin ki yake san barka ki kokari ki cika dora da haka insha Allah zuwa gaba za ki amfanin wannan ki daure rayuwa haka take yawwa kuma ko ba komai ana barin halattun kunya ba daɗinmu ba ne da aka ce an fasa auren nan ki ci gaba da zama a gabanmu baiwa Allah nan ta yi uwa ta yi makarbiya ta ce ga yadda za a yi ta fitar da mu kunya ta haka ke ma ki yi haƙuri ki daure insha Allah rabi ba za ki wofanta ba alkhairin ki da kika aiwatar gare mu a baya muna miki addu'a insha Allah zai bi ki duk inda kike ki ƙara haƙuri Allah zai samu nan. Allah. miki albarka. Eh, eh, eh, Kana ji ko? Abin da nake son gaya maka magana ne akan matarka. Ka gani? Matan nan ta ka riƙe ta tsakani da Allah, mace ce yarinya ce ta gari. Ka duba ka ga irin abubuwan da take min. Ba fa abin da ba sai na ce ta yi ba ma. Take tashi take yi min. tana son ka kai ma ya kamata ka saki jiki ka sota ta hmm? me yasa za ka dinga mata irin wannan abun za ka ji daɗin zama da ita kuma wallahi in gaya maka ka'ida ce kai kai sa'ar mace ma amma jiya idan ita ce tafi dacewa shi me yasa Haris din iya karɓe ta ba shi aka nema wa ba hmm? ya zo ya ki kai Allah ya sa ka dace ka duba ka ga fitsara fa da yarinya nan take a cikin gidan nan matarsa bata kyale ni ba bata kyale mijin ba ma ba ta da kunya ita ku wannan ga ladabi ga biyayya ba abin da bata yi min ba hmm? to zan iya kacin kokari na amma jakin kin san shi so da haduwar jini ne har yanzu gaskiya Allah bai sa na jin tare na zaka ji a hankali a hankali zaka ji kana zaka so ta ai kowa a zuciyarsa abin na din zuciyarsa ake bi a hankali a hankali kana ganin kyautatawar da take maka take min zaka ji kana son ta ai duk zuciya tana son mai kyautata mata ko ba haka bane to Allah ya mana abin da ya fara kai wannan shine alherin ma ku ba kwa gane zaɓin iyaye idan iyayen abin da mutum mu muka hango ba za ku hango shi ba abin da na hango muku kai baka hango wannan abin ba shi yasa kake bubbutsirewa sai a hankali tukuna zaka gane cewa gaskiya uwan nan ta ta min zaɓi haka ya kamata yaro na gari yi. abin da iyayenka suka ce maka to kai ba za su maka abin da zai cuce ka ba fa su kansu sun fi son abin da zaka ji daɗi a rayuwa gaskiya ba laifi ba wurin na da girma zuwa na yi ai mana hoto na musamman sun iya hoto kuwa ke ai Suleiman kaf garin nan Suleiman ba baya bane wajen iya kwari da gaske shi yasa ma kika ga na ɗauko ki ta kanas suna kawo ki nan wajen mu zo a dangara mana hoton da babu irinsa saboda in samu in yi posting a whatsapp in yi posting a facebook in yi posting a instagram ke duk wani kafafen sada zumunci in posting ya cika gari a tabbatar da cewa na auri mata karciya na kashe kala ta shiga gaban mota sai da haka ya riba dai sai na bari ma sai na sa a tiktok ɗina ni ka san nan nake da aure yi mana hmm? mu tallata kanmu a san fa lalle wannan auren ba karamin aure a kai ba shi sa mu zo nan wajen yanzu kafin ya zo yanzu sai a tsara a yi mana masu kyau to me me me yasa yake ta delaying din Ya yi sauri mana ya zo. ni kuma yana so jira a rayuwa gaba ɗaya ɓata rai ake yi. Wani in tambaye ka, eh. me yasa ku maza kuke so wai dole sai kun aure macen da ake cewa wai gaban mota, ita ta gaban mota ce. Saboda duk inda ka wuce san ka kicire wajen auren da kai. Mm. <laughs> Yanzu kana ji, ba ma wannan ba. laifin da za a yi mun ni na daban ne ba irin wanda ka kai wa yayata ni ko me za a siya mun a tabbatar da cewa latest one ne aka siya akwai lesunan da aka kawo sabon fita wanda ban gan shi a jikin wani ba a gan shi a jikina irin shi nake so latest one ba na son irin waɗanda aka yi wa yayata fa baki da matsala in dai laishi ne gidan leshi ne da kane idan muka tashi za mu wuce kasuwa ki je ki zaɓi duk kalan leshin da kike so na gani na faɗi a sai miki shi ba da matsala idan muka je akwai irin wanda suke zuwa cikin bel bel akwai wanda yake zuwa guda ɗaya one in town wanda babu kamar shi sai a cire shi a haɗa miki duk kalolin da kike so kana ji eh. idan muka gama da nan zan je wurin mama ka san an yi kwana biyu ban ganta ba daga nan za mu wuce wannan ai mai sauki ne me muke alkawarin wancan abubuwan ma da suka fi wannan wahala ballanta namu je bi ga umma wannan mai sauki ne daga can umman je sai mu sai sai ki je ga umma Shi shikenan ba wasani Ai eh, duk burin mu dai mu ga mun auri matan da za su faranta mana mu mu faranta musu mm. amarya amarya ba kya nufi <laughs> Asia Group of Companies. Ku zo ku saya riba karama. Group of Companies. wa inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un jama'a ci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 to kwantar da hankalinki yanzu na bar hannun 'yan jula-jula na kama tabbas <laughs> Ina kenan. Hamdila Global Towers za a tsara muku tafiyar ku kowace ƙasa, umara da aikin haji a lokacin da aka tsara babu ji kaka dawo. Kamar kuɗinka na hannunka, sannan suna jigilar kaya daga Najeriya zuwa ƙasashen waje ko kuma daga ƙasar waje zuwa Najeriya ga 'yan kasuwa. Hamdila Global Towers na dab da shiga filin jirgin sama da Malam Aminu Kano, Number One Plaza kan titin Baban Gwari a birnin Kano Dabo ko kuma a sauran rassan mu da ke Najeriya a tuntuɓi wannan lambobi sifili takwas sifili takwas biyu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 haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini haɗuwar jini